alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahabihi wa sallama tasliman an wi kalaten duka alajjai ka salkilama ka kontinen na warani da 2023 tama silo kan tuba senegal sirin tuba arden bal fe kade fo sirin monta kan bak jar jef sirin monta kan jar jef jar jef sirin tuba wodumo kade fo ni ne ɗon min jaatiyo ni masa kundalo president makki sallanal masa kunda ani kun to bunto maɗum ne senegal taron ɓe ne don ne min nara kara magalora wo banko sifanno banko jawondo banko e bandela e bebal kondonna be e bal nin mbale ɓe la be na la anin hani me mannano ken ɗon nin furoɗo be anin sirin duba nin furoɗo anin kare fuwa nin famili be kayrola e mantoka bawola amin almadoɓe jaɓi ɓe wala amin ɗo waɗan nan kiɗa bari al anwar al muhammadiya min al mawahib ladunniya yusufna bahani ala en kiɗa bari mba kan daa mini doo man daa be majiliso majiliso mu imam ba ka so fana wala ka majiliso karan nola anen karan biwala misali afali karali karan mu be kudo anebo onon de be kirala karan kande di nebo ne ham biya nyol ya tendu ya je kilara karanka ka jaro jaro dirun duna man da ya hada to da noro fo ka da wala roho fo noro bodan ben ba da makana sihi fo kana ho abdullahi ya mara min mala san kila kila na da annaba fulan da annabi on bi san ala annabi ma na ala kila ma lotor wala kunun tun jan ka dati kino moldun da kunya nyama nyon ko ma da Malakun salin da kilama, malaikulu salin da kilama, waton bema na sallama, salli ala Muhammadina. Bunin salama. Zan da kira da karankan. Yalan ko fali juna Kala sa kila ko sunkar mu farra da wala sunkar ka kiran. Ibe sunkar wala karankan jami'a. jela bee karandi kan sun karar sal kuñal bari duma la famu kiilaadi sayin bool fan karandi baaba agogo o kana awwala man mo folo folo folo keda آمن من سند بالله على ما وصدق كلا تونيا على تونيا نين كلا صديقة النساء خديجة مصلى صديقية مصطونيا فورا تاخرا أتلا فلو سند خديجة رضي الله عنها خديجة فلو سند daran jani sai na baka bakin baka kabar kabar okara ada kadija ni kira tambira fo akadiya na kadi jata musolo kono a tolo folo sonn jawlo kono seydina aboubacar altare ko kara fa kamata kadi jatnaɗen lo asin fulola mbi a bay siddiqi yaɗa siddiqi ya ɗo kuwo ala annabi o mol kora weli kundi ballay e siddiqinoɗe e wawlay kama allah janiala alayhi min annabiyin o siddiqin siddiqi ya makamo annabi o mi ana naboro wawla makamo mbaɗe musol bela weli kunti e baa na ke kewlu ta sai na Bakar sa'an bilin eh, muso na tun no lo siddiqiya duno la wa qala la sallallahu alaihi wasallam aka ko khashkila ka khashidan sada ala nafsi fon alada mamman je ana da to men فقالت نا ne له كلا أبو الشر كنت أنف ولا انكلت على أنت مراسي لا يخزيك لألة يوم لدى أو بري ثم وقال استدل لنا دليل أن بما يقول فيه من بكلا دمنا سوى من كدو من بعيد عن من من كدو موري بكاتنا wala akhlaqa nin daji kolto shiyama nin nya ala nyina annaman momen kana kazalika nin mo bo nyama la yukhuza abda wata kira osi odo kum la ta mala ta malla bure wa kana kira awala da jumma fula amana min sonda ba da ha khadija da kora mun fulo min sonda khadija da fulo to bila bakar nyaade abubakar siddiq radiyallahu anhu sayyidina abubakar siddiq wala tubira fa adara huwa kila fa sa aya support aya mako fillah alai alato wa awala sabin dindin folo min man balike sanjitan dindin min folo tube ta da amana kira ma aliyu bun abi talibe sayyidina ali lan abu talibe ma kira do karrama la wajahu ala min yada ya man sibiri jalan sinno to man alisi wa ashur sinin sanjitan ko kira ka ga bayi to dinno ran ibe to bila ta sare fara folo a abin jira tube na ba jira ala ban da man sarara to sinno ta wa awwala man mo fulo fulo amana min sonta al mawali jonlu e e, e, kono e jom men la e korea kono zaid ibn harisa taɗa mo ola fulo sino zeydu bona harisa ola en jon fulode min tuɓiɗa jon kam foreya mawali mo a fuloda gar ba bi jonde al abid aɓeɗɗo jon fiw min man bojo kono fulo jon fiw fiw a jom malama man foreya folo min folo tuɓiɗa bi seydna bilallem mọ̀ọ́sùn lọ́gbẹ̀rẹ̀ jon keɓila allah horoto summo kora aslama usmanu o abakar kora kewlu kora kemen ɗon bila allah ne senali e kondo dindiyaɗo sa bilan mo saba ñawta ne jon keɓilaɗo summo kora aslama usmanu usmanu bne afana naatna tuubi kalifo o zubairu buna awan zubairu na na tobe tuubi tarika balaga karan jande anin zubairu wa abdourahmane ani abdourahmane bin awf wa sad bun abiwaka anin sad bin awkas wa talha talhatu bun ubayda anin talhatu bun ubaydillah mune tobe ne bidu ay abi bakr bakre bakr abakar ka kiliro sabura wa jabi jaabi holey naatendi ila rasula kara alala kira kan hina tumramana istajabu lahu sonda abakarama ñimbe kata kullo bala kuna oɗumo ɗinoma farma sabura kullo mata baya neto bida kono karta nyo ko ma kumpa dunda bino la ma nyata je be sude la menna ko do dina ko do do do mo ni salawatu lulul manna sunul manna jihadul manna ye dai ka be do so do ye tan le mana ko ye be ela dino e da male ni o kelen kelen sude ka fo mo ko ye na stajabu bire ye dan kula haba karma <clears throat> fa aslamu tubida o sallaw bi salta kuma wadda wannan filo su salba fa da salwa ke bai kuma do fula da alsau da hakil da alka tar da ka kala da su do wannan a Allahu akbar nin ka la fere din muso la Allah ne muso yi ne ka ne ka muso son da ke son da wulula son da bere da jira la da sidje yarlam sama mamba fanke sasato lebta ma ma o kono kono o barajo on bola ya fondore ni ake karo barajo on ya fondo ni ake karnalade ala kanawde walla mo kajo tuubila ibato ñimbotan magalolan si tuubina ala kanawte iya fo bimo tanata jumalon boto ala kanawte ala tu bendi sa hannal buna ko wañaɓe ata kala iɓoɗo nin sonkaro si alkanawol kon bina pura kamo ko pura kamo sa kera sal ker alkanawol kera alka kala wol letinde na fara ɗum a ñanna salome ka salwade gelle fiyolda alkanawol kede ma bakara ñin mowol kafu ñoma ñin tura baalu aye tubinda naata e samba kila fa ja abbihima ni tara idan rasula kala kira kan sala sallam yana tona istajabu rabbi sonda atema ay sammatira fa aslam da wa sallallahu sallam summa aslam wa qala naratu tuba abu ubaida da amir bin ubaydillah bin jarrah amin hadhihi umma abu ubaida general abu ubaida na da tu wa abu salama da abu salama da fana tubira bada tisar anfusi mokonon do kora wala arqam bin abil arqam أركم من أبل أركم نارا تلو المخزوم مخزوم كابيل ولا غادي بمسي ما تارك الفوكان وعثمان بن مزعون الجمهي جمهي انقوله ركابيل وتو عثمان بن مزعون فنا توبتا وأخواه بعد فلو فنا توبرا قدامة قدامة توبتا وعبد الله عبد الله توبتا قدامة بن مزعون عبد الله بن مزعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب المطلب دمارو يا عبيدة بن الحارث فنا توبتا wa sayidu bun zaidi sayidu bun zaidi fana tubita wa da tana da muso biyu tubita fatima da bintul khada umar bin kada bare muso fatima da tubita Allahu akbar hmm? wa awwal man wa awwal imra'atin musafala asman da bara khadija da khadija da kora ummul fadil zawju al abbas abbas la numana ummul fadil tubita wa asima bintu abi sai sena bakar bin musa asima a ta wani wa dakala nasu wal da fil islam isma ko arsala doman doman mana da jara kyau don sani musa arsala bin abi na kan doman doman na kilan kilan sun kola inna lata ta'ala ala su amara sura na dara kila ba saba salam ba yes da ka fitin do ka wanya rafo bi ma ja bi ani min da yuwaji bi yuwaji bi al masyakan sa ala ke kana ba do di mo al bakullo sangi saba nyon kun bakullo kan ala fin de kana ba فما زال النبي كلا ميفن سلسا مستخفيا أين كن حتى نظر فأيوج لفسد ما تومر ألان كرمان دي يامد دينو من ألان كرمان سان كلا ريانا وجعله أنادا كرالا لك أنا نبي من هذا دينه وأسوى أنا رسائل ورسائل أنا رسائل كالونغو دينه فلا بسادورو مسيمانا كافلا قالوا كو كان ذاك بعد سلاسين كو سنجي سوى قرآن وأن نبي يوم سنجي سوى قرآن إيه إيه هذا دينه لك من وهي المدة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها ولو توجد كلا لكو ما وجود من فسنج سبع كعدو متى كل روتار إلا كذا أن أمره الله تعالى فلا يعمل بذلك هذا كنمان فنادى قوان هذا الملوك من مكة بيقول سنقول بالإسلام كلام مسيما وسادا بيه كل كان من دكان كما أمره الله على يعمل تعالى ما ذكر كنمان كان من دكان أولم يبو أدو منه قوم لم ولم جانفالده wala mu yaro do alay e marad dino fulo ben kila e den fulo ba kadi amen wolbe badi ya e hinante ya e ngocho ki e, e ke kelende yo da makarma akla akadi an dai ka betolla ya be sima ka fa benya na kulula e ko ala ko beti adam bodo mala dino so so le mamurun hatta an fo zakara ala adam bra jalan to fo dara nan jalan non ka fo jalon mambe o aba ha ka jalon ngaybe hmm anigo ko ani de ala ngoda kanan na ala nan de fajima wotumale be kan kamɓe ala kilafe pour ya no ya wa a dawada nen ka na de ko sa na na kun da la ni ye kele anda na jalo le to fa keneɓe yalla man la min fo ala min tanke o bidisa misimal ɓuɗo mo de ko man jarwe de anen kila de a kira ni misimu mankuya makala baye nafikia mansabiye maka misimu be kala sala wajadiba alayhi amuhu abu talibe walla wahadiba alayhi amuhu abu abu talibe afande manyu ona da baye ndibaga kabla no majati jati o mana ani abu talibe yo wana da koba wahadiba alayhi amuhu abu talibe alayhi fama wala na da koba kama wala kadunga ni mulu tema burnya ga murkana ma wa mana'ahu abal minhu mulula bur murkana ko ga kira ba da an ya don ko president <coughs> o kama loda dona don da ni mulu tema abota da ali fama fastadal amru ko na da kontum ba ke da wa tadarabal qawm yubuda wa siyara multa ba ngol fal le konde wa jara ba ajon le bada adawa e ko nan tayitan ni yo le alankema de manunde وتذامرت قريش على من أسلم منهم تذامرت قريش قريش كل كان كم بين ده كم بين ده على من وك أسلم من من تويت يكونوا يعذبون يكون سايان كانت موما مسيما ده بلا بودو أنين كيفا ويفتون أنين بجرب لأندين لدين بتورا لدين فوي بني دينك يمر ألف الله سلوكا ومبان دو توروسي دو بلا يتدون ila dinar wa mana Allah taala rasula arana da kila tanga minhum o tora ro rabbi amma fandi maya abu abitalu wa wani hasana ba don ro mutaba ni mutaba abu mutabolo gaira abila naga abula do fandi la abu la bada fandi ro ko lolu be jama'an ke mesime da ba ba dia moti la moti la molo bolo walla da kila ga ni la kafira ba dia ba mafaza wa kana sallallahu kila kira kila tufu yatufu ala nasi ala en mbino futandoɗa kam milim milim mollere kam fimanaji molle so korda to korda kila e campagne ono korda to korda e dawano ya kula saw yaifa nasatul molu o aha e commune mo mouhammadou o inna llaha ala be yamuru ko ala yamar anta aboudou a kalisa damma batu wala tusirgo a kana fraka ko be almasiha fin ara kana jarama batu ala ye fandi ma fana da ko jata da abu lahab wa abu lahab ata nya abu lahabi wara ha be bula ran kila nen kila silo da ibula no na bula da da fana ta ya kula ka foko ayya ayyuhan nasadul muluwo inna haza nyen kan bano nyen fondi ke ke onyi muhammad ya murka kali ya mara an ta turko dina a ba ga kali alfanyon la silo la tuje alkanal lan sabarta ñon kum fa balo banu arre mo kum fa ran banu ورماه الوليد بن مغيرة وليد بن مغيرة ko توما كجفي بركا سنة بسيرة كوكو باتوتا إمام باتوتا لدكورة كلا النبي ومنتي watabi'ahu qawmuhu alamul bulada no ma ala zalika kan bay e kandalan kanti ala ko wale ko nyimmu korte kelata annabi yo da batu talam wa azatuhu anata yinke o tora muhammadu qurayshun qurayshin ata kila toran toran wara mahu ya tuma ya bun be sire ko hey jalola war kahana doro ko morolon kafiru moro gina morolon wara jununun doro ko nyama to la mate pour yimbe ka tande mo ba tinyani ka jo ba lulala anin kato tinya ol tu ye sa won ka fo benda alde sabar da niyo fa fa faale ya fanna kira wa min man dol be molu kono kana o kira ya shutu awal ka ban ko yuru yuru ala rasi a kuma kan are muhammad rasulullahi ka wure be do kan ka ban ko fo ya kan allahu akbar o yajalu dama dol ka yelo la ke ala babi ala bunda to sallallahu alaihi wasallam kila nyimma ala bunda yola ke sundu kunti ka kene konta lu feje nya mon nganu lu anin ka yelo lu feje ba ju so ka ma abika fen sun kana fen salte non yo be ke kila lalde tare ka balbe karan kan den adoro kila ma don na don talbo nan ka wan lal anan jali da adon jina do kon lal yamuna ke da la foto murta kon foto de binan nen nal bidan <coughs> bidan makalo da makal tuba gobe mu tanon da tombe juma tambila sanji bakira ata sato lun tombe siyara molu komplenta jiyola kalifo kumata sila muntaka ako molu ya sabar do sanjo tele kilen sanjo ngan sabar ako alna ko menna kuwala wotata sanjo koto sanjo woro wula ako sirintuwa biya samba kabo ala yin sanjo ate ate bon kono de kilo nan funyana alahawatu baba man bede yafa jɔyɔ la kono sudubaa jɔyɔ jɔlɔ bɛ siyariŋ je karankɔ bɛ siyariŋ netɔ bɛ siyariŋ aniŋ tumbɔ bɛ siyariŋ soosula bɛ siyariŋ aniŋ aniŋ suma kawara je jiyo ka siya sanjɔ araŋ pandiribankɔrɔ sago nomba <coughs> o sanji ba bɛɛ ka bɔn sirintu baa kani a kolun dɔ bɛ je kantira dɔw bala naa dafa sirintu baa ye mɔl kada bon ka sirintu baa bɛ fɔ da mala kɔnɔ aɓe jiyoro ko nen sanjo naarate ɓe ka ɗum bun kono sanjo ka ɓo a kam amunda mujuji ay eh, karamatul awliya noon den ni weliyante den ɗum ani ko hollimoni e no fonkol akay ko na nanna koɓa ko sanjoɓe waɗaɗen mbakel dogaba jiyo kono na koɓa ko o kola nata o sen duwata koɓa ko comme kana ayo eh, fon ɗoya meya ɗum koɓa kola ke ɓe ɗoya ka fentinti banda ka bandu koɓa kola da jiyo kala fo ko simmunta kam baake ako sin tuba sanjowolo ke jiya konono sa nin tulo kilin sanjo naɗa mol ye sabal allahu akbar sa yimɓe kira la lala de aɓe contineerin mona keretela afan dinoɗo yere tora mune la wa ajato kule kule sin kole kila tora yimɓe la sa yere tora mune la yeta tokuya la yeta muna la iten iten iten ding ya muhammadu ba a sonda bele iten ding iten ding iten ding iten ding wa wati a ukubatu bun abi mu'aytin uqbar bun abi mu'ayti tortorlo kele de ala raqaba de kira tongola ashari alayhim to wuri kinte yaron wa huwa watu wakila wa alhalo sajida be sujudla embraka wa kaba bala hatta kada da aina fanya kese fulo tuta duman din din din taburu zane ebe polo tula nya kulo be le jolo بن أبي معيط يكلا إكاد صلى كعبة رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كلا بسجود الكعبة ni okbar bin abin ma'aikin jarin ta ya ba a y'a siŋo ta kaa lɔ kiila toŋo kaŋ kiila sujudutɔ a ka tiritiri wo tuma kiila fuŋna nuŋol be bankoro sujudo la da toŋo k'a tiri tiri a siŋo la ka ka kuta ka kila batande fola ban kila nya kulo bina tela bulu nya kese fulo yamna ke da dina ko ata ka da e na taburu zan taburzan fa nya fulo na ba wa khanaquhu kana kansa ay wiren kira kon wulen de spiro ko daga wete mo hakkilen de be mo faale son bonda ga son bonda ga ala wulo ha kon wulo tuma kila skol ka kan fana da de den ka bulo fe den ka kan fe ka kan da te ka kan da de fa bina kila kan tela sara lo si bada kan min kina ka bora ma tura kana fa kama abubakar abubakar lura dona ho e, a dunda nan kira dan fa jazaba ho ra fa jazabu ra sa ho bira abubakar dunda nan kira dan purka buro wonde kira da den daga kan do ka wonde kira bara sa fule kira bura bura sujudo da ton bura asan bura ton ga sa sujudo ko la a bula kɔlɔ la sa afireda biro kire manna tujere idan e, da bai birin abubakar na da fasaro da fana na da fasaro fa jazabura asa ka kun saban saban ne me kundin dinya me mure ko do bula ya kiran kun dinya ba wali ya da nan ka bora saba ke ko bulo fa bora la me bora me ko do nyin ke kana jama'a dan da annabi yo mola ka bora na tiyo sa fo hatta sakata aksaru shari ibn atiyo ba ibn akun non golo man dan serta ka kun dinya ne me da da no mawtu bulo ba sona bula abubakar ne ban yo fiti fata la ke ba nyin barki na nyin ma bala فقال أبو بكر سيد أبو بكر كو أتقتنا رجا فالله مولا فالا بان أي يقول ربي الله كما يندول مولا فمن كفو على لما المثل مولا والله إيه، والله يسلم ويفنيام ودفع أنه أكبر بن أبي مؤيت بعد أن أخذ بمنك رسول الله فلف سوى في عنقه وخنقه وخنقا شديدا ودفع أنه أكبر بن أكبر أيو بوسيله بعد أن أخذ بمنك ورمو ويكلا سنعمره fala fa sagba fu ona ke ala den no mil mil kan wala kana skol o kana ka ho kana kan a kan de de den ko fe sa e mo fura veren don do mo kan wala den ko veren dan ma sa ita e ka te pusinya pura bo kila bala ate funa veren dan julo mo do nya den ko veren dan ma anaka puso nya sa en ka kila e, ko fa fa mina kila kan wote la o do mo bo ra jama ho ta nan kun di ma jana ko re si o ke kila mo ma de yewa ke wala yo mana kiyetela kila kadina momo analamo kila kano dimonamo walembalo subotomo alimbulangafatuje momo analamo kila kano dimonamo ninembalo subotomo alimbulangafatuje

afele akaɓe salolla fayitamo ahwawra kilal ayyukum yakkum atuluji maɗa ɓe wulla kata ila jazure al fulan nyon ko mo de nyon ko mo ran na ñooni ɗenano wulo kani me wulu wo sugo konto men ɓe noora ɓe sungande jumaɗa ɓe ta na faya amadu e ala farasihi ayo ayo na nu tana o ɗame na yelo o salaha comme yaala noo wuluda yeloo katara bala woro katara bala yo yaa noo yeloo noo o bee naati jiw bi ayo ñon komo naa ñoo naati summa yumu yi ayi batun kilade ayi batu ayi ne ba lool ni baa komate jila naa sugida hatta no na da na sajal naa sugida wadahu bayna ma a juluma asañoo kam butu o ji yele jiyolo anoo jii sunkan noolo yebula tuloo kono anaa daalu ko anaa nuulu kɔnɔ. ha فانبعث أشقاهم e ɓe kunna ko katatoɓa e katatoɓa kiɗiɗa nteɓa killa nteɓa kila he anin ɓoro falamma sajada alayhi salatu wa birin kila sigiɗiɗa wadaho a natana on na ñoo ayo ñon ko mo wuluɗa alo wulu yelo ni wulu naño a wole ta a yalandi ɓayna kati foye kila sañi ɓen ton tema o saɓatannaɓe kila fona tota sujud saɓatini saya ɓe sujuɗola fo ɗahi ko ka jela kan kan kan hatta mala baɗum ala fo kila ño kamana ɗahi ki jelola bandawa ɗon kolu eɓe jela kan kila ñimmana yeloɓe sunum to katulolu alkurani a balo a b'a a da be bɛɛ kɛra da n'o fɛnɛ sun kan dɔn sabar bɛ la a bɛ sujudu ya aba b'a ya a ye subahana bɛ kala a ala subahana bɛ ala subahana la ala a bɛ ala waran da b'a kɔrɔta dilan de la ɲɔli da la ala fantala kamun talikun tenten n'a do n'a tɛna tenten do n'a na da ila fatima da kada da kira den muso kan wa hiya juwariya to ni wala juwariya muso ta da rake ke fatima da kan fa kibala ta fatima da fila kana ka fa ko ha e sole yin ke kila da ka bada da su gidan kila ma kungulen fatmata fatmata kana ta sa nin borba sabada na kila nyima sabada da sajira be sujudo la da hatta an alqatuhum fatmata la na nyo wulinde anno kaba kila kila de musa na da. wa aqbala da alaihim anyatin kafiru la membe sin bande ma do tasuba ke ban nyon ni fa nyon ni ko ko ne. zika ta ban nan de jama'a ke da wa ga honda mo da nyon do ya tsena ba na nyi ba waɗo ɗon waɗan kam waɗuɗo ɓaɗande o kaɗaɓe la yuhibu lawla jarabi silla man sen alba ka waɗuɗo ɓaɗande o kaɗaɓe waɗo akkake waji woda waɗuɗo haramɗo na fara ta a ka kurasiro keɓal ne o keɓa jahilo kuɗo mbaloɗo a yenne musalmano kuƴawa ne kira ala banke waso kira alo iman kulu masalma e da ku jabi ani abu jalu koma ba falan ma tembo men na kada raso kira e bande asara da bai bande salo la kolo o waya di mena da yo men kala waya ni otoral de kala ko allahumma alayka bi kurasi ala ma si bo bi kurasi ko nga kurasi ko du bo he eh, waye dawlat e kay ko turban kurasi ida kamudala kana kurasi tiña i fañol wuluta jamamañol wuluta jannet boɗo mbiro warate fe a naata moɗolu tolate hamsiya ñimmolu furani men kitala summa samma a naata tolateɗo ko fakara ko allahuma mara alayka be amre bun hisami abou diale halaki amre bun hisam o okbata borrabe aɗa ni okbata borrabe halaki o seeɓaɗa borrabe anin seeɓa borrabe halaki wol walidu bun okbata ani walidu bun okbata halaki wa umayr ibn khalana umayr ibn khalaf halaki wa ukbar ibn abi mu'ayt ukbar ibn abi mu'ayt ma wala sun wala ton kan halaki wa ammar ibn al walid ammar ibn walid halaki an yi mulu la tere ayi danka ana dolka danka qala abdullah ibn mas'ud awla bin ma wala na Allah ban ko karado ne beti tinya nin ko ala men tinya ke tinya don kada walla mbaka ka kalata Eh, nan kula da zaman lafiya kila ñol to fo ɓe halakita kala abdoullahi bun masud fo wallan kadi alallah kad ra'aytuhum gañimmoɓe je sara ɓe bosandede pitim yawma baɗe baɗe kilañol ɓe fada je summa sohibu ye ɓe kurunɗo ilal kalbi ye fay bolon kono kalbi baɗe baɗede bolon yalan baɗe kila maɗalla ha ñimmo taworole man ɗin kasi yeysa ye fay baala kon ñewnin tumboɗi yo ɗoma koron be keñen kede fo bama summa qala sokora kirañima ko utubiya ashaba ashabul kalibi la'ana kalibun kolo alaye danka ma ye kila fo bi i be fa la lɔ min na a y'o fɔ walla lɔ min na i fa da kila ye sanba e fa e ba kɔnɔ kila lɔ de kun da ye danka wa huwa mahmud ala aksarihim wala ye fɛn ba fa da ba de

algazam min jinsi al'amal kama ta dinin tudan adala ka kira kan da ta wolon den ko fe fa bina kira kan da da yawmun biya mun kira kan kama lon kan lon yo kila ko ala bon ni molo kono ali asakiro ale julo bula da yoren tan ga en kan ay kira kan da da yoren tan en ada wulo bula be julo bula da yoren tan awuluma abe fi on fa ya na fa kan te da ala kurto be fa de kena kon ta la duwali ado bada an narhalo an bada marhalatan wato mai tambira badala mense ta motsa solla waade jam wa umayr ibn khalafi wala uh, bilad lak mari mari men ka tora umayr ibn khalafi lam yutara fi kala fana man fay badara e din e, ko kono do wulun ban kono bolon kono wa ammar ibn abul walid o uh, fana halaka fi ad habasha habasha ban ko da tora na da halaki banyum mo be halakira ni ma halaki la bay fen ba be la bar summa in kire kala kola walla ñiŋ moo doolu ko la asilamu hamdar bun abdulmutalibe hamdan adana to wa kana kira a azza fatan fondin ke ke kende balamadi nan bi da so wala da fi kurasi kurasi kon wa shaddahu shakki mata mm, an ya yata kuma a be in harinte yata e beete ŋani yata e beete sanata setin sanji woron da nisi misinna be sanji kuma da hamza hamdar da. fa'azza bihi rasulullah sallallahu Na wasallam ara kira ce kwaru wa kafara anna kurasi qadam budu wa funa sabu kurasi kullu kila toro ta kana ya bulama ba bai san Hamza ko ba wa kalar kurasi da nabi sallallahu alaihi kila ko in kunta ni kira tatbu sarafa kire ka hajita la mai muhammad kila kila kila ne kira bo da baki ŋaame ni en inkiraal bɛ ke ya dino be jari laaliya ah, ba ka wusa baraka n de bɛ ka mɔɔ sɔn ɲɛla kan ni ɲɛ mutan kulun le ni jala ba ni yol da ni lon de ani falo ko re be ko no fan la yala n kan era bo e di yan ni samɔ la samɔ ba de ani bro man di yan ni y'a bɔ k'a ma ala wari ni maa ma jɛ ma i ma jɛ maa kuma la yoo saa diinɛ bɛ jari laaliya na ale b'a la na k'i la ta ma ke ɲɛ diinɛ sakoye tɛ n walantewa kenu ɓa kawsa sambe kan dimije nendirɓe kan dimije ya jeme lelle paramandimije mm-hmm. bar e fembe kam malo je madam ba to nyama kan e bar ya biya ni ya jama sida to ya ne bile ba ka sida biya na da ni malo ba fara nyen na fara mun ben tedu na fara ni do bala mal bali ala ndena fawa mun ben tedu na fara mun mal le ben ndun na fa fa fa to wonen bi den de ko be kala ala ndina dan manan nem faro lon do kel iza ma da ibna da in qara anamala he barin ko islam kan zo fun la sin do wala wala wala kan ta ma fa be kirisila jela ay fa mun ben to na fa do la wala kawye ya he bar san bi jon class wala ba kaw so da N'ti a me bi ya bule ba fa ko hannin baladi mo ma fa bar malo ba kaw malo ke e ko kuma samu da ya bude o malo ba fa mun ben to na mal to fa to kata to bi la kata to ya hande mala ba kawsi be loro mona kan himbe loro nyina kan na kira ban kai ya kara bi na jarta na yin be ko man yo men le panje ba fon bere yam bura bere kan dan da da tafsi ma e pandele nyole nyene ka ngol ko yelle ba bere mo fo bu sada ke mo bu sada talula bo sira tilu fulo ko bala fa mo sa on kumbo da walla waya dunda fonna la dia ko hanne mo sen kan kan na ti tar lamalam

na kilaf le o kala kuresi kuresi ngolu ko le nabi sa kila nyima ko in kunda nigra tatu wasa ne la rabbi ken dala fi nan dolo kan muna manyi si wana nan don sa yudo kan be tan na kundi ala nan kan ala ko don jalan kumo ne na ko to je ni si ken be na maka ne ba man fara ya ndo ka ko mo sa su de plaza plaza o ken to do mo ga la fara man sa ala non mallaka naka alaina san ana fere san abun ne da kamar sai ba ko fa ala ta sabon da ya bela fere ne da kamar sai san nan wayan kana hadal ladhi ni yin shon kare ya daga men kana karaya jino la ay jinna kuma ko kafir ne ya hawlon ba ni ka jino da ya mala ya mala ke diya mu yo san fa kada galaba alaika eh, eh, wana da kutu le me fanjara ba zan na amaran sai na ku gonde i kala ɓe tiɓɓiga docteur ñin lakere wai jara lalo laaɗo walla morolo hatta nobura aka fo kenda kendande mino o kababol walla ni man na kenna ba kuran do do walla nyama do ka kenda no ni man kenda kendano ye jara nyama nyama ta jara man kenda aw no algiro fikoɗon temudala kura ni mi hanni en banan ba e nyama le mu de sani mo ba kende ɓa ñaale natama hanni en mu dala ko hanni en na jalan banan mu dala ko alaji le men ko yaala beeɓe laana ko yaajano rasul mbakawtol lomanna e ko do de yengi yenginen ka pan nder fo de mala ko do on ko kay hakkay fira e, e ko commune ayde ɓula yaajamen nooma walla no ɓannoma ka koɗo jamaɗa nen fongol gonaɓe soro buñako na en banko ko fula be ne bula ta no ma e en ko koɗo jama enen dumol dima enen fen en e bare do wala kan de no ba no la on to so do be tun sotoɗo do ɗoya ni mambula yaje meno mai nin bata nin toro ngo ba nga bata le ta do yar ba adama don la kare khalaqna al insana fi kabad alay mo da bata kan bata man kan yaje wala kare na bane adama adama do bonya do ya mun ngai e bore bide bata nin do ya la do ndo be bata la ta ni dol ye e, e, e fonko le ta soro anin biya afela soro banda biya mamba ndela bada banda ya jamu bada yalamu boro ɓatawo mbaɗa ɗo ni yalonni kala ala ka dinalo ali son ali e sabare karannalo eko kila ŋayin be kaŋa koɗo de ŋe jaraŋa keta koɗo ko sa ŋa lama e kila tara muhammad rasulullah te muna jaabi fa qala lahum alayhi salatu wasalam kila koye ko ma bi ma ta kura raka men hoten dole ñaman ma musu kotan na koɗo kotan na place kotan na manda fi man siyala walakin na laha bara ala de ba asani wolente kinan rasulan kanka kila mota alkan wa anzala ajinda ala kan kidaban yin kitaba alqur'ano wa mara ni mari len ya mari an akuna la kunga katu le bashi an kale kawan din kale se wande ku ni ma ke la la arjana dun la wana zia nan kale masan de ku jo ke la ke masan de jahannama din bala fa ballaftu kum risalati rabbi maryam ki min min be ran ofu dan dal male wana sadu la kun dun an yo bala nga ke kono to dan nga ne be ala kandi fa in taqbalu minni nali yanakum muta ma jitu kum bi hinga min na tal kan nali ya muta fa huwa hazu ko wanta wasa nanni yo fo nafala diyafira ɗum fi dunawaga dunanin lata o en taro duhu naali amuru nda ley an kan alman sonno kumuda asbirin ɓen sabar lale le amuru la ala lañino naala yamaro kan hatta yahkumalla o bayno o bana fojanna alaɓe kiide o kun ton naale tema baali ene fo malla fo fenna kon ahma rasulullah e wultasi e jiɓa tasi yeyo koɗo ɗira yeydeyi nema de hau haw haw yawo ne ya dafa ne so ko ba ye de isan da dawala ta da alkila kuma ko inda bala ta da summa ko inna nadu ibn al-haris na ibn haris ya an kata min kata to to la ko an tafsira ayol jide la ko kan o khubara abin abi madan o khuba zahaba ni fulo da da ila ahbar lahu da lahu lonna daga da to ba to ba bol ni ka to ba <coughs> wasa allahumma fulo da to ba bol ni ka no kilam la jesuna boɗa makene aɗa tubaɓoɗo ñi ka kirala sala sallam fowol ɓe kira ko confirme fo bala ko ɓay fo qaalu ko lahma fulo salu ala ñinin ka dagata ɓe annabi ha be inda ala inda indefu namake annabi data o to noon an sala sala ta ñin ka ku sabala fa in akhbara ko na kibar naali kibaru bihinno ku sabola fa da nabi annabi onmaɗa morsoro kira molmaɗa welam yijibu nama ku sabo jaabi fo howa mu da qawla ka la ala saluhu alañin kan de sutere fonninke ɗol suda zahabu ta itara fi darel awal non ɗon wonde won hmm. omo worowlu sodo kafu kamanna kuma tafta tafsir tambiɗaɗa tafsir o sain ka caɓe ɗi aran bullet tafsir o tafsir mame kono ka ya yafurat sabu dur mansour yo war rajulo anin moñi alañin kamola tawafu meduna be tawafu onen zol karnenite wa an anin ruhu alañinin ka ruhu mumunete kasi anani ka anin ruhu ma huwa mune ruhu <clears throat> nañin jaaɓiɗe annabi فأنزل الله تعالى عليه آيات ذكر ذكر الفيلة لفنين تولقوا الذين من الذهب والدار وهم أصحاب الكعبة ولم بلدن كونون كمور رسول كافي لكم وذكر رجاء مولكم هو أتواه ميدنا أتواه هو ذوكا ولم ذوقرنين وقال كفي روح نيولا كور يسألونك أو يسألونك أن يروح كل روح من أمر ربي بينك لن يعفو على لو كنا لهم وقال بعض الدركة ليس في الآية الدلالة من الدلالة على أن الله تعالى قال لم يتلى النبي صلى الله عليه وسلم كلا يمكن على حقيقة الروح حقيقة الروح كافوكو وركلا فنام الروح لهم أني جماعة الدنيا كلا ولين جماعة كلا مالهم أني بل أتو يحتمل سكينه كم وسيم فدنا لا أي يكون أتلا سكينه على روح وني ولم يأمر ما يأمر أن يتلاهم أيافهم ولا اليوم وقد قال يوه في المسعد ما كلا فعله nahu hada wallahu taala ala ni sifa duniya be kira lo ne kira lo ne ya jure ka ko muna mara ka ko mal masul anna bi alam muna ka e maro maro wala ka kara o fumo ya lo mi jama'a be kira ne la kana man sa o fumo ya ni ya ni ka ke ko e maro maro o to o la aya fo wa to no tuma maro fulo baynaɗa ɗon ɗumɗillande ruhu a hakkika ɗo ɗon ne aya ɗon e dinaɗo kila ɗo men na bari e ka kana ko fo moole ilminin ka la fulo leñin ka waɗo aɗa ma ina da ɗon ɗen ɗa kana ɗo bayde kana do sosode walamma kasura al muslimuna bil misimol siyan siyan wa zahara al limani أقبل كفار كرس كرس كافر لي ياتي على من مولك كلين كلين نار باي وان amana momen son da wahid ba da wahida kilin kilin yo azibuna kan misimo liyan kan kadi ko yuzuna hum kan misimo du tora liyarudduhum fo si misimolu murundi an dinihin ka boɗa dino kan gomanke kilata haya ay men no etonon haya yo sa misimotol ɗum faybo ɗum hatta an fo annahu fo marra adula ala jawa tambida abu jahal abu jahali bi sumayya da tambira sumayyatla umme ammar ibn yasir ba ma ay ammar ibn yasir ba ma afa ana wa hiya muswanye eh, ammar ibn yasir ba ma to azabi bayan kan kada kan fata anha ay muso tufa bi hirbatin tambola fa kadara aya fadaki qabla suwalukum ja'un misimon wa hubal afu hubal a'a la ilaha illallah eh tawu tawu lamu lawi be ñina musohorol men miyeloɓode dinar ka tupan tupantamo ɗolu ko ya wurara a kensa a dima beje a keɓe je molu beje ka lande ka katan boɓula a fulo flotema ka tupan tupan ya lon o keresi bandan ka muso mori ñala ka wura ala musu musa katan boɓula je e muna ke ketala lan dinar men da de kunnede hmm? allahu akbar ba ko feñi ka nga ñin lo jan ya jan ko ka wuli jan nga ka lo ka da ma da Allah jan ka wuli ne ya jan me konta kana fa ban buta la Allah ban muta la ban ba la nje fonna dino fonna ban bulu nan la ga men na dino hmm? ya mana ketera wa kana siddi gradira nan sirna ba kala kala idza mara na tamra bi ahdi mu kilanna min al abi bi jondo kono yo azabi bayan kan kade muna na kira ni simode istara ta kasa la kodo la nyina kodo so do nyina la kodo da wa ta ka ko jon kan fura ka ba ma ri bulu isa ye la misima sita shiri ringi minhu abojo si hor ko bilalun adula bilal sande kan fura wa amir ibn fuhaira na amir ibn fuhaira asan kan fura wa ana abi dharr lan hu abu dharr kumala kan kana kada awala na mo fula ajara isa ne misima lan kema da la ka fa mun misima moro rasulullah kila ala misima lan abubakar ne na bakar kana ta lan wa ammar amara bin yasir fana wa ummuhu sumayra na ba ma sumayya akoyo ko suhaib suhaib o bilala bilalu jonke bilal eh, wal miqdar ni miqdalu ni lu dan don ko bir wa kira fa amma rasulullah ba alala kira yin ma de fa mana'ahu ahulla alo commande eh, ayo tanka bi anna fande sabla abita wa kadwa nan tiyam wa amma abubakrin warkalifu fon seydna aboubacar famanahu llahu bi qawmihi ala war kantanga bi qawmi ala moolu saabul ala ta kola aboubacar mo kabilati o dambe tiyo ka aboubacar ɓuuɗe ko bilal wata kenoro ita kamɓe noro bakar nafa aboubacar men mo bakar nafale de jula barakama mo ma ko ela aboubacar mo so ɓuuɗen ɓeɗo mo fof ka kurondo ko kamen ke bilal idamal e honto kila ko wala beti ana la kabilo fa baka bakar nafa wa amma sairun ba nyum mo lulu to ma moru lo kono fa khala mo ko soni ko lo mo tale de yu azabuna ko yan kan gari yaran ko nya ki de to no fuaro no kuran to la ki de to fa albasuhum e kesi den dende adala hadin ne den ko ka kan di nyame wa saharuhum fi sansi ke jati lola tilo be kan di ne den ko be kan di ne den ka kan do mo le yalan de tilola yaron eh? yin da kira da ha ikanyi ke bilal la e bonso e mama bilal san kila la dino muna kire te la laje ita nan jalle be tembe ne amanda nyinte la le ta kanje e be kon kon eh amma fu da da san ma alkana jode alkana pisal nyin dinan do wa na bilalan bilal hana da alai na su wafin e fi a fun atemte fin et atem atendin ko an bidalo ma fantan din su tero no sira koro la kurin kurun a ato sa ta mutu wanda don tuman ka to ko ga ba ka yin lan saro ni mo ba le to baran to mo ndi to do bo da to da ma fan siya to filla ala la ko azza wa jalla wa hana ala qama addu'a ta ala mol fana fe mo jon burin yin da jama'a da rabbil alamin a a fa mu da kunkunta man siyo ma fan ika nan nan kyan da wadu atar da jondi fa khazuhu na da bilal ta wurin ya ma fa tawhu alwali da ya di wal itara walida ka fa jaluna ya fa jalukira ya to bi ka bilal kuruntu ika milen milen fi fi abe maka maka su to rukuno iba ina ba dinna dinka dinka dinka ba ulum bande ulum ba ba sinan kan din be di ba i b'a ko de b'a tam de b'a bu de la wa huwa yaqaba ahad ahad ahad ahad ali alfa wara dino dino ite e fon tam ben yenen dino ite ite mun ite jumaa ite mun to mai handali ite mun to mai handali ali alfa tam ne te be ala dino ite kan la le de son la ya hanu be ala ya lan ba kausin ne biya muda

ndị man na lamare fɛn o ban lamare la na karan fɛn ban kalan na nan kalan dɔ i ka nan de o di yɛrɛ kiɲɛ ya b'o lamare he ba nan eh, b'a kɛ n ko n na ale ndị n si man ya lo mu alfa bari n ka kala tun bi kala mu da ba ke e ba ka sa na ko ba la ilaha illallah rasulullah

jawya boro jafanjam jafañoro a da eh, afirika ethiopia o maji biran dino bora makanata ya janne kira amadde o jala kamaña firaja wa kira araja bol sanata hamsin minan nubuwa annabiyoma la sanjulurin jam wa hajara ilaiha nasu da ethiopia afirika zawo adadin ya kondi sorode mo dandanatata atoto min hum aboolu kono man haajira ɓe ade donnira musollel tata o min hum aboolu kono man haajira ɓe nafsi min tara dammane musumanta o kanuyo konto kene hada asaraja kewlu kono ketan nen kine wara ɓa ni sora nin musu naane akira tan nen ɗon o amiru walla amiro usmana bun mazon yan tan ɓeɗa toola jam usmana fulala buna afanɓe bun mazon ɓeƴe wala mo tan nen ɗo ɗo ñaatu wa kana awwala man mawfulo kira kharaja min wada usman ibn affan ma ibadi min ala musa ta wa qayra bin rasul kira hon din musa na bidan usman kira a usman zin nurain kira la ta hun en kelo do kafiro min ni yako ala ya ole be shen ken de tuma men na yako do ya kuma da kai usman na muru

wa abta alayhi khabaruhuma ifulola e kibaro nata fire kilama mool fire tadande muso na kefo natatade fakadimate imratu musudo nata fakala tolo ko kila ko rayitu hangi e fuloje wa qad hamala usmanu imradu usmanu ar muso selandi ala himaran falo kan yemira makane ethiopia men ben dala afrika jang ya sinni ma sinni borda ya ma ya yesila falo kay nila muso itila usman usmana bana da kila la kalifo ila muso tola da kila di muso ya kila di muso de falo kan albayin kenyen ni wulan kono ta mola muhammad rasulullah fon di muso muso ke banara ke aka konni benta de anala muso be sellen falo kay kata duniya kono inna usmana usmana la awwal ma wallata lam mo foloti hajara min bayin bayyata bi hana nala muso numo bada baada annabi annabila lutu kola fa qala sana kila ko inna usmana la awwal ma haja bi ahli ma da lutu lutu kola usmana fulo a a a a model sifaki ite dino fudata min dole do محمد لا دين أبيت أن أدم موسى فعل عثمان na رقية فعل نا فاطمة رقية أم كلثوم زينب كلا دم موسى جولا لسوكو na fatimatu rakiyatu ummu kulsum zainab falamma tembo minna rata kurashin kurashin koliyaje istiqrarahum ko makan koltata sabati bil habashi habasha sato to bankoto faam na fo ani yaamo e kol ɓe kayrale to jee ɗe ɓe ten kon laama na to jee ar salu naata muuluki he kafiro jawyaa jawyaa ɗanna tambiron man an mura bun la asi mura bun asi yoole ki wa abdallah bun abiru arabi ata yoolere ki bi hadaya ne hadiyo tata o tuhafe anin silafan dolu min bi biladihin kabore bankore yobondi maka eɗan najasi yatam ya samba na yaton kono président konti ona dina konti e najasi o simo ko najasi e fon to mo menti ashhamatu ashhamat la tota ma to najasi mo tota place do de presi o kana ta ta ma ho ma amru bun asi ani abdallah ibn abi rabbi adam en tara be fulo fe o e ma ho ma o malatu bun walide no umar bun walide de roddu li yaruddu hum presi nyum wolu sayndinan ila qawmi hankatela mulukan fa ala jaraka najasi balan yaran duniya la luwalan birin nin dolan nin mo borde la banko ga dara wandu banko ra ya kasa walla ni na de ta murun dilada nya je ba mun do da ko kira ka ta ala wata da e ma je ben ka su bodo ya jama ko ko da se sena kar muro ala sidiya karam be da da ina da e ko ya jama le kinan pro ba ka su muro muro ko ne odo sa ne masa kunda fulal ba fulal mawu borta pour i kanta fa faxo le kanta a toora a naata wandi bango a kanata a be ten kon lamana kono i ko ba monda fo nen de ye problem o baayina a muru ten kon lamana kono ba ka murundi ka ko kara na da luwaman sogo la da karaŋo be da de fa ba zalika a najasi balen wala da ma e fulo muru ne xaye bayina jirila teno bi hadiya tema hani la hadiya mamudo wa asilama umar bin khatabi bada hamzata radiallahu anhuma okora omar bun kada tubi da hamzira tubi okora bi salasa da iya hantali sabu hmm. kafiro bi ja kallo hamza moment obada o kala da ke lakan umar bun kada bi tuli sabu okora fana lakan fi ma kara abuna abuna amiyar fur bi dawati salasa lan kila la duwa la sabu umar tubi ta ando kila kayen do allahuma a izzal isasi misima tu yande bi abi jahl abu jahla aw walla be umar bin khattab umar la ne fulo man kilan kilen be o duwa dara jaabi umar ma o kana al muslimuna misima o keta idi zaka o temboto arbata wa arbaina eh, eh, eh, bida ata wa arbaina radio mo tan nane fen o hida asata mra ne musu tan nen kilin amonda tan ne tan nen kilin tallu nen kilin fellata ga mammo mota woro fonse misima o kon قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أسلم عمر ابن عباس بن عمر تربيتا قال جبريل النبي سنكيلا كجبريل يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر misima ako umar tubirata lakade eh, kay ko ibn abas yafa ko lamma aslama umar ben umar tubira qala jibril nada jibril nada kiya kay ko ya muhammad laqad istabsara ahlu sama san bin kelu tuubidaani e kontaani taɗe sando kontaana baaɓe sando malaikol ɓe kontaana baagere mona ɓe jee ɓe islami umara ko umar lake muslim moota eyi mootollu ni fentata daamen ɗo atena muslim a sandon koro kontan ɗo la baage malaikol a ah, adilu adilu kewole wiyeteema adilu fani aye faano men ke umaru safara men ɗum daño to a saaboño to amantara faruku jonte joola ala fonle si sara dinola bamban sabuta tellanin kereya sallallahu alaihi wasallam lamma aslama umar kala jibril nafsan kila e kaye ko santo kontane baaɓe jeeɗe ɓay umar toɓirala dino bambanta o lamma raati kuraysi bine kuraysin kole jeero ke ko annabi kilara kola dana kintanana banbaŋola sallallahu alaihi wasallam biman moolu fe maahu men ba fe wo islam umara no umara fana to wo wa ezada asanin saibo le banbaŋo sodo bil habasat habas ngoma ala lo nina ye da da ake aka pile kira nina ye cokolo ake samman jeedi a jiba ɓe makapile ka ñamira o fo suwo al islami ko ko mi simaɓe janjan kannede fila kabayle contol lajandemmande san kabilol ɓata kannede ɓe natama ajima o kafirol ɓe nata kamɓe ala ñina a yaktulonnaɓe sey ko alaga kilafon fa alaga fa ni ye sembo sira bi nan fala janna ka solo san do nan afa fa balka zar ko na dafuda abatal president ma butal be ali fama kila fandi me kera kulubar fa jama bani hasa bani hasim ka fama a mota ne bana mota kaman tikiti kolo baden tikiti ba da kalora sai kila dunde shiyaba ya suto kono o mana hu ya commande pour mo kana ma biman mora da qadra min lahu da fala wa jaba hu lidaka mol son dola kura sen kol son dola bana hashman bana mota la bolo ko e fele ya kan kula ko be muhammadu fala alin na dun na suto kono sudun dun te bale na ya tarawato sudo tilanga da kan da kan yonya la isa e jammo kana fa baɗum sonda misima kafire hatta kuffaru ma haɗi kafiro namaka bulaɓila fa alu zalika yo ke a dimina da diminala da rasulo asuna jangata ñani ñaño koɗa ka dimre baadiya dundera falamma arata kurasi bizalika biren kurasin kolɗi o je eji tamao kurasin kolɗu ɓen da wa tamaro kacada e kamɓen da an yaktubu kitaban san kurasi ko a fele président naala mulu boɗan kure baadiya fa sa sate kan boto koro san alinga mukatabu kitabo safi leta o safi nitema an kundula ala ñinna a yaktubo kira koɓe leta o safila yata aqaduna fiye ño kalendi ño lahidi ala banne hashim bani hashim molla wa bani mudanin bani mutala bolu ngayin kumota fundinga kambe ala allah yankihu ilayhim mokane fudu wala yankihu mokane fudu kama kana musimini je mokana musidira je kile alweda korda maka ko ha wala yabiu minhum shay'an mokana fon wa fi made wala yabta'u minhum mokana fense bulu fana fula albe kamɓe nan dagoɗo ha wala yaqbalu minhum sulhan abadan ne kana compromise o ke koteke alana mbiyamutema kayro e sabade hannin duniya bene nan kana so hata yuslimu rasa foni ye kila dinna lil qatl a kanate hmm. wa katabuhu yeñine safi fi sahifati letero bala buko bala kulo bala bi khattin bagidi bin amir jumala bulo nyin safi ba ghairu bin amir la safa bulo bida nyim letter safa bulo la fasullat yada bulo paralasa bulo fada wa ulle qad istahfara nada buko den fi jawfil kaaba da kaaba kono hilal al muharram muskoto la lo wato sanata sab'a minan wa annabiyyu mala sanji warulan jang فنهذا بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فنهذا بنو هذا بنو هاشم ودانكود وبنو مطلب بنو مطلب إلى أبي طالب أبو طالب كان ولا يسون دام لا تاكن فدخلوا دون دام ما في president فون دون سوتو كون في شي شعبي على سوتو كون على ولو كون سوتو دين تبال إلا أبا لهب وأبو لهب فكان ما كفار ونن كافر لا تنكون كافر fo a kaamu sabatita ala zalika sabatita suto kono ibe san kono suto kono sana teni aw salase sanji fula fo sanji saba keye hatta juhidu fo torata o kana kira laisila ilan shen fen fute maw suto kono ye bali fon bela illa sira fo na kullo kono ani kana kila be sudoro kono sanjoni fon be kaba yan ko sindu ba ga sanjoro ke sudoro kono kolo kammolon nala kila la dino jarte mu ne la ila annabi omo filo konnante anin jawya yaabay suto kono sanji saba ɓe suto kono amanta bun kono bidikata je jiita je domorta je konkon ya nala molum muta aman kawan do ke a ñaama aman kalan do ka aman dawa ka a mo kutate feeje ɗam mallel bo suto kono muslime ɓa fe hannowta ala kabila soton mooti kafire ɓa fe ñowma ala kabila soton ana ala kafira o ɓe ɓa di ala fasa kan وروى البخاري في صحيح البخاري أفعل الكلا بعد أنه سلسة كلا قرأ سورة النجم والنجم سورة كلا وسجل معه المسلم مسلم والسجل دافع والمسلم أن ينسون والإنسان آدم دول والجنة من جنوب tonkundo sona bahane ben samba sambagande be anwar mahamad ya wala ma sama bi zalika man bil habasha bil habashan koli yo moy min asyab rasul kila sabol men beje ya lon don eh, wandiya ani fon ya kadima nafar mu jamana da mu mu ko no da zanne la jiko kan an alma ko magan ko kolo fada aslam kullu bi ratu bida wa sallallahu wa sallata kila sallam kila on o kadi amina al muslimuna bi makkah mesi mo la mana sur makkah fa kwali ina da an tare da mun haba ka wannan haba ya ta manta da wannan motan ni lura haba habaj wannan jun soro ji da wato men ya la ko kila bo karan kan ne dan bi da tafsiro do te kala kala ne ko ola inna shahadatuna la turtaja allah mun fana ji ki bage la kan juro be mudala bidan kila soro ba su jure fana su jure da bai ko kila mun sun da jalon la kan to la le ada ye tolu fo ye kila yoro fo ada seta an no bulando kumo kono ye antanoro tafsiro la la boton biro ke don mahaba sankol yo mai e dula me sa maka be to biro da sa banda hanen se sai bai na mol fere sal da kila be be to bida hmm. abasa ta kira da sinya fulani ثم هاجر المسلم وكان مسلم هذا هجرة كم a hijere e sanda siña furaña ila e adil habasa habasa o heddat e o comptode salasatu o sama nana rajulan ke o tahin se ke o sama o hijira furaña o tansen samagata o samane o samane asa imratan mutitan ni se o kana ma hu ubaydullah ibn jahsh ubaydullah ibn jahsh ma imratu furana musawdar ummu habiba bint abi suwan abi suwan ad-dimusu ummu habiba wala bɛ ubaidullah ibn jasif yiri tare ya fata nasara kuna hunaka wana da yana malama almesi ma da ya haifun da kiristiyana ko sun ma tufa na dafa ala din nasara da kiristiyana da yana kan a fara kiristiyana da yana kan wani da yana malama da kiristiyana sa'in nsinaaten ten wala doro hijira fulan jan kere ñaame tuman do fo janne madina hijira fana kere ñaame hmm, alba sawada alba sawada hmm. ah. hmm. ah. bilen yin kirisiyanoro faada abou sufan di be men bulu wata zaba ga rasuwa salasa un kila na adina la musu furu un mahabiba ibn abi sugan hijira hijira san wani madina bil habata atuma bil habata hijira madina bil habata furan kirawo kuma be namola kola ka ganda kira momo analamu ilaka dimonna walem balu suwodum alem bolam mafatu je namu bola karankan ala fo ba ka sa ba ka nyan karan de nyan ala ma kila karan ala ma kila karan ala ma kila no ala ma ala kwa ala ma kenye karamon na karam amen sa ndima be jarle nin dino tambe ya jibe kila tambe silana ni jama kulo mi yaji ala baraka ma kila kana nan do wodu mo wala ko dan an bi kale fo nin makal do la be la makal duk to ba senegal ya ala kondo do wada da do na do na Allah do amin ma ta mu dan jago